صدق الله العلي العظيم Masu sauraro kun kamo radio biyoci Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushtaba Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce ta uku kuma ta ƙarshe kenan a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokon san sai kuma labarin duniya da dumi su daga nan sai shirin nan na afirka a yau sai kuma muryoyi masu saurare abin da zai biyo baya shine kisoshin rayuwa sai amsoshin fikihu sannan duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda waɗannan shirye-shiryen da muka sanar za su zo muku ɗaya bayan ɗaya yanzu ga shirin nan na kokun san. Kokun san. Masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 28 ga watan Janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai 28 ga watan jumada thanin shekara 1443 hijira kamariya masu ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da malaman addinin musulunci a kasar iran suka fara zaman dirshan a masallacin jami'ar tehran domin neman a buɗe filayen jiragen sama na kasar domin marigayi imam ne dawo gida daga gudun hijira da yake yi dubban mutane a tehran suka haɗe da masu zaman dirshan ɗin a jami'a wanda hakan ya sa gwamnatin shahur baktiyar ta yi kokarin tarwatsa su amma ta kasa hakanan kuma sauran birane na kasar iran da mutane sun ci gaba da zanga-zanga na yin allah dai da shafur baktiyar da kuma nuna goyon bayan su ga marigayi imam masu harkokin sun cewa shekaru tara su gabata rana irin ta yau jamhuriyar musulunci ta iran a karan farko ta aike da wani abu mai rai zuwa sararin samaniya tare da amfani da roka mai lizami masana cibiyar harkokin sararin samaniya na iran sun aike da biri ne zuwa sararin samaniya sannan ya ji ya dawo doron ƙasa lafiya masana a ƙasar ta iran da sun samu wannan cigaba ne da ma wasu ci gaban a ɓangaren fasahar sararin samaniya a daidai lokacin da manyan ƙasashen duniya suka ɗora mata takunkumi na karya tattalin arziki. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 1218 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan janairun shekara ta 1814 miladiya charles the great ya mutu an haifi charles the great a ranar 2 ga watan afrilun shekara ta 742 miladiya a ƙasar faransa bayan mutuwar mahaifinsa ne ya ɗare a kan sarauta tare da ɗan uwansa a shekara ta 771 ya karbi mulki a hannunsa shi kadai daga nan kuma ya fara murkushe duk wasu masu adawa da shi tare da faɗaɗa masarautar tasa zuwa yankunan turai cikin shekara ta 800 miladiya ya aina kansa a matsayin sarkin daular nahiyar turai ya shimfida ikonsa a kan ƙasar faransa belgium holland jamus switzerland hungary sannan kuma ya mamaye arewaci zuwa tsakiyar ƙasar italiya da kuma ƙasar spain baki ɗayanta ya mutu a rana irin ta yau 28 ga watan janairun shekara ta 1814 miladiya.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 Tun madalla sai a gaya zama domin a saurari labarin duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. An yi tattaunawa ta wayar tarho tsakanin ministan harkokin wajen Iran da sakataren majalisar ɗinkin duniya akan batutuwa da dama masu mulki a ƙasar mali sun gargaɗi ƙasashen waje akan tsoma musu baki a harkokin cikin gida shugaban ƙasar zambia yana ziyarar aiki a ƙasar afirka ta kudu to yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun an yi tattaunawa ta wayar tarho a tsakanin ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran da sakataren majalisar ɗinkin duniya a kan batutuwa da dama ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran amir abdullahiyan ya yi tattaunawa da antonio guterres akan abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar yemen inda ya jaddada cewa matsayin jamhuriyar musulunci ta iran ita ce son ganin an samu zaman lafiya da kawo ƙarshen yaƙi bugu da ƙari ministan harkokin wajen na iran ya buƙaci ganin majalisar ɗinkin duniya ta taka gagarumar rawa domin kawo ƙarshen halhalun da al'ummar yaman suke ciki dangane da halin da ƙasar afghanistan take ciki kuwa ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyana babban sakataren majalisar ɗinkin duniyar yadda a cikin watannin bayan nan iran ɗin ta karɓi bakuncin 'yan gudun hijira 800 daga afghanistan wani sashe na tattaunawar ya taɓo batun tattaunawar da ake yi a birnin vienna dangane da yarjejeniyar nukiliyar iran amurka ta buƙaci 'yan ƙasarta da su fice daga haɗaɗɗiyar daular larabawa su kuma yi ɗarin zuwa babban birnin ƙasar abu zabi ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da sanarwa inda ta gargaɗi 'yan ƙasarta da su nisanci zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa da babban birninta abu dhabi saboda barazanar hare-haren makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙi daga yaman sanarwar ta ci gaba da cewa da akwai barazana babba a kan yiwuwar hare-hare su cutar da amurkawa da ko manufofinsu da ke ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa musamman ma dai bayan sanarwar da ta fito daga yaman na kaiwa haɗaɗɗiyar daular larabawa ɗin hari a farkon wannan makon ne dai gwamnatin kasar yaman mai babban birni a sana'a ta yi kira ga 'yan kasashen waje mazauna haɗaɗɗe daular larabawa da kamfanonin waje da su fice daga cikinta domin daga yanzu kasar ba ta da wani aminci shekaru bakwai kenan a jere da saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suka shelanta yaƙi a kan ƙasar yaman wanda ya zuwa yanzu ya ci dubban rayukan mutane kamar kuma da ya jikata wasu dubun dubata sojojin ƙasar ta yaman dai sun kai hari da jiragen sama marasa matuki akan wasu cibiyoyi uku na haɗaɗɗiyar daular larabawa a babban birnin ƙasar abu dhabi wanda ya haddasa asarar rayuka da kuma ta dukiya masu mulki a ƙasar mali sun gargaɗi ƙasashen waje akan tsoma musu baki a harkokin cikin gida sojojin na kasar mali sun ja kunnan kasashen faransa da kuma denmark da su daina yi wa siyasar kasar ta mali shigar sharo ba shanu kakakin gwamnatin sojan kasar ta mali kanar abdullahi maiga shi ne nemi ganin ministan tsaron faransa florence Fadi da ta daina magana a kan kasar ta mali maiga wanda ya bayyana hakan a wata hira ta kafar talbijin ya yi watsi da zargin da ministar ta faransa ta yi wa ƙasarsa da tsokana a yankin sahel tun a cikin watan agusta na shekara ta 2020 sojoji suka kifa da gwamnatin bubakar kaita alaƙa tsakanin faransa da malin ta yi kamari mali ta buƙaci ganin sojojin denmark da suke aiki a cikin kasar ta mali da su fice lambarin da ya haddasa saɓani a tsakaninta da faransa su dai sojojin na denmark sun shiga cikin mali ne domin su taimaka wa ƙasar faransa a ƙarƙashin farmakin da take kira da ta kuba. to ana ta da radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran burkina faso ta bayyana cewa tsohon shugaban kasar yana cikin ƙoshin lafiya sojojin ƙasar burkina faso waɗanda suka yi wa shugaba kobir juyin mulki sun ce tsohon shugaban yana cikin ƙoshin lafiya kuma likitocinsa suna kula da shi tashar talbijin ɗin almayadin ta bayyana cewa tsohon shugaban ƙasar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi masa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ya yi batan dabo kafin haka shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya bayyana cewa shugaban yana cikin ƙoshin lafiya labarin ya ƙada cewa lokacin da sojoji masu mulki suka yi wa gidan shugaban ƙasar ƙawanya a ranar juyin mulkin masu gadinsa sun yi ƙoƙarin ficewa da shi ta wata mota ta farar hula daga gidan amma daga baya suka gano cewa hakan ba zai yi ba suka miƙa shi ga masu jin mulkin ba tare da wata turjiya ba a yau juma'a ne dai ake sa ran cewa ƙungiyar raya tattalin arziki ta yammacin afirka ecowas za ta yi wani taro na gaggawa domin tattauna juyin mulkin da aka yi a ƙasar ta burkina faso shugaban ƙasar zambia yana ziyara aiki a ƙasar afirka ta kudu shugaban ƙasar ta zambia hakende hichilema ya isa afirka ta kudu ne a ranar larabar da ta wuce domin tattauna hanyoyin bunƙasa kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu tuni da hichilema ya gana da takwaransa na afirka ta kudu cyril ramaphosa wanda a halin yanzu shine yake jagorantar ƙungiyar yankin ta sadak baya ga batun tattalin arziki bangarorin biyu sun kuma tattauna siyasar yanki da kuma tsaro wannan ce ziyara ta tara da shugaban kasar ta zimbabwe ya kai zuwa ƙasar ta afirka ta gudu tun daga lokacin da ya karbi ragaman mulki a watan agusta a can kasar ta zambia dai shugaban kasar yana shan suka daga 'yan adawa akan yawan ziyarar da yake kaiwa kasar ta afirka ta kudu ita dai ƙasar afirka ta kudu tana a matsayin babbar cibiya ce ta siyasa da tattalin arziki ga ƙasashen da suke wannan yankin to ƙarshen labarin duniyar kenan yanzu kuma ga shirye-shiryen da muka muku tanadi inda za a fara jin shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka tare da bita a kan su da kuma bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. Shirin yau da Allah dai zai dubi ne akan jun mulkin da sojoji suka yi a kasar Burkina Faso da kuma yadda ake kallon tasirin haka a kasar. da ma kasashe da suke makwabtaka da ita da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. hamɓarar da shugaba kabore na ƙasar burkina faso shine juyin mulki na hudu a afirka ta yamma a cikin watanni goma sha bakwai da suka gabata ita kuwa ƙasar mali ta fuskanci juyin mulki ne har sau biyu a cikin wannan lokaci saboda zargin da ake yi na cewa gwamnatin kasar ta kasa kawo ƙarshen yaƙi da masu ikirarin jihadi waɗanda suka addabi ƙasar a ƙasar burkina faso ma sauke kabore ya biyo bayan zargin da wasu sojoji suka yi cewa gwamnatinsa ba ta ba su goyon bayan da ya kamata wajen yaƙi da 'yan bindiga masu ikirarin jihadi waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar alƙa'ida da kuma islamic state a ranar lahadi an samu rahotanni na yin bore a barkokin soja da dama a babban birnin kasar wagadugu da kuma wasu manyan birane na kasar rikicin ya biyo bayan watanni da aka shafe ne ana yi wa gwamnatin kasar bore da zammar neman shugaban kasa ya sauka daga mulki rikicin 'yan bindigar wanda ya fara a shekara ta 2015 ya kashe akalla mutane 2000 sannan kuma ya raba miliyan ɗaya da rabi da gidajensu a cewar wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya kazalika kuma rufe makarantu a sassa daban-daban na kasar saboda lamarin yana da haɗari ga ɗalibai an yanke kauna akan shugaban kasar ne jim kaɗan bayan an kai hari akan garin salhan wanda ke arewacin kasar a watan yuni shekara ta 2021 fiye da mutane 100 ne dai suka mutu a harin hakan kuma an zargi 'yan bindiga waɗanda suka tsallako daga ƙasar mali da aiwatar da harin harin ya jawo zanga-zanga a faɗin ƙasar burkina faso lamarin da ya sanya shugaba kabore wa gwamnatin sagaran bawul inda ya naɗa kansa a matsayin ministan tsaro na ƙasar ta burkina faso hakanan kuma wani harin da aka kai kan sansanin soja na inata a watan nomar shekara ta 2021 ya ƙara ta'azzar kwashen al'umma a akan gwamnatinsa jami'an tsaro fiye da hamsin ne dai aka kashe daga baya kuma an samu rahoton cewa dakarun sansanin sun nemi a kawo masu ɗauki da kuma kayan abinci da kuma kayan aiki sati biyu kafin wannan lokaci amma babu labari shugaban ya kori dukkanin ministocinsa sannan kuma ya naɗa sabon firaminista da kuma ministan tsaro yayin da ake shirin tattaunawa da 'yan jam'iyyar adawa duk da matsalolin tsaro da na siyasa da ake fama da su a afirka ta yamma burkina faso ba ta daga cikin kasashen da suke fuskantar irin wannan matsaloli na tsaro a baya musamman ma na masu da'awar jihadi har zuwa goron da aka yi a shekara ta 2014 wanda ya haddasa kifar da gwamnatin blaise compaore shugaban da ya fi kowa jimawa kan mulki a kasar burkina faso wani yankudin juyin mulki wanda aka yi a shekara ta 2015 ya raba kan sojoji sosai an zaɓi mr kabore a wannan shekara da zammar cewa zai iya haɗa kan ƙasar sai dai kuma 'yan bindiga daga mali inda masu ikirarin jihadi suka yi nasarar ƙwace fafutukar ballewa a shekara ta 2012 sun kai hari a babban birnin kasar a lokacin da mr kabore ke shirin hawa mulki 'yan bindigar sun yi amfani da damar da suka samu ta karancin kayan aiki na jami'an tsaro wajen kai hare-hare a kan iyaka sannan kuma suka kafa kansu a cikin waɗannan yankuna masu jihadi dai sun haddasa husuma tsakanin musulmi da kiristoci waɗanda suka jima suna zaune lafiya a ƙasar burkina faso ba tare da wata matsala a tsakaninsu ba kazalika sun yi amfani da irin halin kuncin rayuwa da mutane suke ciki na rashin tallafin gwamnati a shekara ta 2020 mutanen da suka tsere daga gidajensu ba su samu damar jefa ƙuri'unsu ba a zaɓen shugaban ƙasa wanda mr kabore ya yi nasara da kashi 58 cikin 100 a wa'adin mulki na biyu an yi ta samun fargaba cewa wani sabon tsari na shirin faruwa abubuwa waɗanda suka faru kafin jin mulki sun yi kama da waɗanda suka faru a ƙasar mali kafin hamɓarar da gwamnati a watan agustan shekara ta 2020 mutane sun fara zanga-zanga ne bayan har-haren da aka dinga kaiwa akan sojoji da mutanen gari abin da ya sanya 'yan ƙasar suka yanke ƙauna da gwamnatin mali ta marigayi ibrahim bubakar keta sai kuma yayin da 'yan kasar ta mali suka goyi bayan jin mulki in burkina faso za su kasance cikin ɗarɗar saboda kar abin da yake faruwa ya ci gaba da faruwa a ƙarƙashin mulkin soja dukkan ƙasashen da sun kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na faransa kuma ƙasar ta ci gaba da ƙawancen soja da na tattalin arziki masu girma a ƙasashen har bayan da suka samu 'yancin kansu kamar dai da lamarin yake a mali sojojin burkina faso sun dogara tallafin faransa ne wanda take basu wanda tura sojoji 5,100 a yankin a wani shiri wanda ta kira operation barkhane an kaddamar da shirin ne a lokacin da faransa ta tura sojoji su dakatar da masu ikirarin jihadi shiga babban birnin mali ba mako a shekara ta 2013 sai dai 'yan kasa sun fara dawowa daga rikiyar faransa bayan abubuwa da dama da suka faru da kuma yadda lamura suke ta ƙara taɓarɓarewa a watan disambar shekara ta 2021 wasu mazauna ƙauye sun tare wasu dakarun faransa a hanya wanda suke kai wa sojojin burkina faso kaya suna masu zargin dakarun na faransa da haɗa baki da masu ikirarin jihadi an ci gaba da kora faransa daga yankin na sahel sakamakon hatsaniya tsakaninta da mali abin da ya sa faransa ta janye kusan rabin sojojinta 'yan bindigar ka iya yin amfani da gibin da aka samu yayin da rikicin siyasar da yake ci yake cinyewa ka iya haifar da rashin yin aiki tare a tsakanin sojojin haɗin gwiwa na g5 sahel wanda ya kunshi dakarun mali da nijar burkina faso chadi da kuma murtaniya a lokacin da mali ke neman taimakon rasha domin magance matsalar tsaro makwabtanta na sahel kamar burkina faso ba sa goyon bayan wannan shiri ko kaɗan juyin mulki a burkina faso dai ya nuna cewa waɗanda suka jagorance shi ba su tsoron matakan da ƙungiyar ecowas ka iya ɗauka a kansu takunkuman da aka saka wa mali da gini wannan bai hana sojoji ci gaba da aiwatar da juyin mulki ba shi ma shugaba muhammad bazum na jamhuriyar niger ya fara mulki a cikin fargaba a shekara ta 2021 a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulki a ƙasar kafin rantsar da shi ya sha suka rikicin siyasar da ke faruwa a makwabciyar jamhuriyar Nijar wato Mali da kuma tasirin da hakan zai iya yi a kan dakarunsu a yaƙi da ake yi da masu ikirarin jihadi. Shugaban na yunkurin kaucewa duk wani fargaba wanda za a nuna game da harkokin tsaro ta hanyar ziyartar dakaru a fagen fama wanda ya sa ake ganin suna aiki. Tashin hankalin da ke faruwa a Mali da Burkina Faso na ƙoƙarin shafar makwabciyarsu wato Ivory Coast inda aka samu hare-hare na masu ikirarin jihadi a yankunan kasar tun daga watan yuni shekara ta 2020 da ake kaiwa a kan jami'an tsaron kasar a halin yanzu dai kallo ya koma ga sojojin kasar burkina faso domin ganin kamun da yinsu bayan hamɓarar da shugaba kabore da kuma irin rawar da za su iya takawa musamman a bangaren aikin tabbatar da tsaro wanda shine ya fi cima jama'ar kasar to a ƙwarya. to jama'a masu sauran lokacin da muke da shiyar riske ma'anan za mu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amma don kowa da kowa ni Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro shiri ne dai wanda kuke aiko da sakonni dangane da abubuwan da suke faruwa a duniya da kuma ra'ayinku kan mabambantan abubuwa a saurari shirin kamar yadda yake. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum BOH barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya Kuma da fatan dukkan al'umma da suke sauraron mana tasha suna cikin goshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski bararaka a jihar da magaram kasar niger a yau zan yi tsokaci ne game da juyin mulkin da aka yi a kasar burkina faso gaskiya wannan ya nuna cewa matasan afirka sun gaji da mulkin mallaka na sabon salo da wanda suka mulki kasashen afirka suke yi domin yanzu matasa sun gane cewa mulkin mallaka ne ake musu na sabon salo kuma shugabannin ba su sayi abin da ya dace da fatan za su gane kuma za su fahimta mai magana ni ne yakuba mai aski barraka gyara da magarin kasar niger a tashi lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local gannar kebis da najeriya to yau ina son ne ku bani dama domin in yi kira ga shugabannin al'umma musamman irin shugaban ƙasa da kuma gwamnonin nigeria da ciyamomi kamata ya a rinka kasa ido sosai dangance da shige da fice na yara 'yan makaranta a san yawan waɗanda na shiga a san kuma lokacin da suka tashi mutum nawa suka tashi don muka yi duba da irin wannan abin da ya faru a jihar kano wanda yake malamin makaranta ya garkuwa da yarinya kana daga bisani kuma ya karbi kuɗin fansa kuma ya kashe wannan yarinya to kaga idan ana binciken kwakwab a san cewa an san adadin yaren da na shiga makaranta an san adadin waɗanda na fita to insha Allah insha Allah ina ga cewa wata hanya ce wadda za a kare rayuwar ɗalibai na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran suna na Lawwa Alhaji Abbali daga Agadez Jamhuriyar Nijar ra'ayina a yau akan tsaro ne na kasar Mali wannan matakin da kasar Mali ta ɗauka na gayyato 'yan Rasha domin su kama mata yaƙi da 'yan ta'adda to wannan mataki ne mai kyau mataki ne kuma abun a yaba saboda ko ba komai hare-haren da ake kai sun yi dama kwanciyar hankali ta soma samuwa a kasar mali yana da kyau a ce sauran kasashe ma waɗanda ke cikin tashin hankali sun yi amfani da irin wannan mataki irin na mali saboda samun kwanciyar hankali saboda jami'an tsaron faransa da suka ɗauki shekaru a mali ba abin da suka barkata yanzu waɗanda su ko hata bi ba ai ba kaga hare-haren sun yi dama saboda gaskiya kan kasashen afirka su tsaya kasashen da suka yi musu mulkin mallaka su ci gaba da juya su ina godiya lawan alhaji abbali a gada su jamhuriyar niger To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. to madalla sai kuma kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan na atila shahid mutahari ko kuma a cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya a cikin kisar zulkar naini mun tsaya inda muka bayyana wa'anda ake nufi da ya juja da majuja inda muka ce wasu malamai suna ganin kabilu da suke zama a kuryar arewa maso gabashin asiya ne wanda suka hada da kasashe kamar mongolia da wansu kasashe gewaye da ita wasu malaman kuma suna ganin kaurosh na kasar farisa shine zulkar naini sun bayyana cewa a cikin karni na 500 kafin haihuwar annabi isa salam mutane a yankin kafkas sun buƙaci sarki kaurush ya kubutar da su daga wa'annan ƙabilun wa'anda suke arewa maso gabashin asiya wa'anda suke kawo masu hare-hare kuma don yawansu ba sa iya yaƙi da su a nan ne wasu suka ce sai ai shi sarki kaurosh ya gina madatsa ta karfe tsakanin duwatsun biyu a yankin wanda halin yanzu ake kiransa madatsa na zulkarnaini duk ƙoƙarin da wasu suka yi na haɗa madatsa ta zulkarnaini da katangar china akwai wasu abubuwa da dama da suka raba su wanda ya sa ba za su taɓa haɗuwa ba na farko dai wato katangar china ta duwatsu da siminti ne wanda aka gina shi na tsawon ɗaruruwan kilomitoci amma madatsar zulkarnaini ta ƙarfe ce kamar yadda ya zo a zahiri alkur'ani mai girma an gina madatsar zulkarnaini ne da ƙarfe da dalma don haka ba inda suka haɗu har ila yau wasu kuma suna ganin madatsar naini ita ce a ma'arib da ke tsakiyar kasar yemen sai dai duk tare da cewa madatsar ruwa ta ma'arib tana tsakanin duwatsu ne kamar na naini, sai dai ba a gina shi shi ma da karfe ba an gina shi ne da duwatsu da kayakin gini da muka saba gini da su banda haka an gina madatsar ruwa na ma'arib don hana kwararar ruwa da kuma tara ruwa don ayyukan noma da kuma kamun kifi kuma karfe bai shiga cikin gininsa ba kamar yadda muka bayyana sai kuma na uku wanda shine kamar yadda bincike na ilimi ya tabbatar a baya-bayan nan kan cewa mai yiwuwa ta zama madatsar naini ita ce wato wacce take yankin kafkas na asiya ta kudu tsakanin tekun hazar wato caspian sea da ke arewacin kasar iran da kuma tekun black sea inda za mu gani a fili ga jerin duwatsun kamar silsila wa'anda suka raba arewa da kudu kamar katanga sannan mashiga ɗaya da ta shiga tsakanin wa'annan silsilan na duwatsu ita ce wacce ake kira dariyar a halin yanzu kuma ana ganin karfe a fili kamar yadda kowa zai iya ganewa idanunsa kuma ya fahimta har yanzu yana nan a fili don haka da dama daga cikin malamai masu bincike sun yi imanin cewa ita ce madatsar ta zulkarnain don shaidu da suka bayyana a fili a madatsar na karfe a fili da kuma kasancewa tsakanin duwatsu biyu sannan wata shaida ita ce akwai wata ƙwarama kusa da madatsar wacce ake kira cyrus cyrus wato kaurush don su yunanawa wato mutanen girka suna kiran kaurush da suna cyrus sannan wata shaida ta tarihi wacce ta nuna cewa ita ce wato madatsar nain shine sunan da ake kiranta wato bahak kauri wanda yake nufin mashigar kaurus wannan wani dalili ne da ya nuna cewa kaurush na ƙasar farisa mai yiwuwa shine zulkarnain a halin yanzu dai madatsar tana tsakanin ƙasar georgia da kuma ƙasar rasha kuma wasu suna ganin ba abin da ya haɗa kaurush da zulkarnain da wasu dalilai wanda suka haɗa da cewa zulkarnaini bawan allah ne wanda ya san allah ya san addini don haka bayyuwa a ce shi kaurus shine cyrus wato sarkin farisa to masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen kisar zulkarnain wanda allah ta'ala ya ambace shi a cikin alkur'ani mai girma da kuma ra'ayin malamai dangane da shi da kuma hakikaninsa bisa shaidun da suka zo cikin alkur'ani mai girma a nan kuma za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masu wurare yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin fiƙihu. Amsoshin fiƙihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu insha Allahu kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri mun ɗebo wasu tambayoyi da kuka turo mana dangane da al'amura na fikihu kuma cikin yadda Allah za mu amsa daidai gwargwadon fatoyin da malamai suka bayar a cikin waɗannan tambayoyi to da farko dai akwai tambaya ta farko dangane da abin da ya shafi humusi wannan bawan Allah abin da yake tambaya a kai shine cewa assalamu alaikum ni wato bisa al'ada irin tamu akwai wato wata daga cikin 'ya'yana da take son za ta yi aure kuma ya kasance muna siyo kayan ɗaki muna tarawa ta yadda lokacin da za a tare za mu ɗauki wannan kaya mu kai ɗakinta to ana cikin wannan hali sai shekara ta humusi ta fitar da humusi ta zo kan kaya ɗin ta zo kan kaya ɗin wannan kaya da ake sowa shin waɗannan kaya za mu fitar musu da humusi ne ko kuma yaya al'amarin yake to to tambaya ce wannan mai muhimmancin gaske dangane da irin wannan yanayi kamar yadda yi bayani a kai to abin da yake mai muhimmanci a nan wanda za mu iya cewa fatoyi ne na malamai musamman dai wali amrul musulmin sayyidu khamenei hafizahullah dangane da irin waɗannan ainihin tambayoyi ko kuma tambaya irin wannan shine cewa tun da shi wannan bawan allah abin da ya nuna kayan da ake siyarwa din nan bisa wani abu ne na urfin cewa kafin mace ta je ta tare ana siyo mata kayan ɗaki kuma yana siyo kayan ɗaki nan ne yana ajiyewa kafin lokacin da za ta tare to idan shekarar humusi ta zo abinda fatuwan take nunawa a nan shine cewa matukan kuɗin da za a yi amfani da su ko kuma ake amfani da su a siyo waɗannan kaya na ɗaki kuɗi ne wanda suke ana kashe su bisa irin buƙatuwa ta yau da gobe wato kuɗi ne da muke yake da su yake kuma fitar da su ya siyo wani abubuwan da ake buƙatuwa da su na yau da gobe to in haka ne to lallai ko da ku shekaran kuma ta zo ta wannan ta zo ta shigo akan wannan kaya ɗin to waɗannan kayan babu wani kumsi da za a fitar musu wato kenan humusi bai hau kan waɗannan kaya ba wato menene wannan bayanin me yake nufi yana nufin cewa kenan idan da a ce kuɗin da za a yi amfani da su ake amfani da su aka siyo kaya ɗin wato ba kuɗi ne wanda suke ana gudanar da buƙatuwan yau da gobe da su ba a'a ajiyayyun kuɗi ne wanda ko mutum ya taɓa su ko bai taɓa su ba wannan baya bukatan su a cikin al'amuransa na siyayyan da zai yi yau da gobe to irin waɗannan kuɗin inda su aka siyo kayan to kaga ko da an siyo kayan da irin waɗannan kuɗin to sai an wa kaya ɗin homsi kenan abinda mafhumin magana yake kenan amma tunda daga kuɗin da ake aka yi amfani da su wajen siyan kayan kuɗi ne wanda ana bukatan suna yau da gobe a siyo irin abubuwan da ake bukata yau da gobe da su aka yi irin wannan siyayya to anan babu humusi kenan da zai hau kan irin waɗannan kaya bisa irin waɗannan bayanai insha Allah tare da fatan wannan mai tambayan ya gamsu da waɗannan bayanai da aka kawo insha Allah to shi kuma wannan bawan Allah tambayarsa kamar abubuwa ne da ya shafi najasa da gusar da najasa daga cikin tufafi yake cewa assalamu alaikum ni ne ya kasance a kan rigata akwai jini to domin na yi ƙoƙarin tsarkake wannan jini sai na ɗauki ruwa na wanke hatta ma na sa sabulu na kuma wanke na kuma yi tsarki tsarkin najasa kamar yadda shari'a ta ce a yi to amma bayan na gama wankewa sai na lura da cewa har yanzu akwai kala ta jinin a jikin tufafi din to shin wannan kala ba matsala wannan kalar jinin da ta saura a jikin tufafin ba matsala to, to wannan tambaya ce ita ma mai muhimmancin gaske dangane da wannan al'amari da shi wannan bawan allah ya bujiro da shi na farko dai kamar yadda muka sani ne idan jini dai yana daga cikin ainun najasa wato aini na najasa wanda lallai kafin mutum ya amfani da wannan abin da ya taba tufafin da jinin ya hau kai sai ya tsarkake to shi abin da ya nuna ya yi tsarkin wadda aka yi bukata bisa shari'a sannan haka kuma ya ma sa sabulu ya wanke to amma abin da yake nuna kamar har yanzu akwai alamar kala ɗin jinin jaja-jaja a jikin rigar to abinda malamai suke ba da fatuwa ta kihu a nan shine cewa lallai matukar ainihin najasa ɗin wannan kauri-kaurin jinin da yake kan tufafin an gusar da shi an wanke in dai kala ce kulin ta saura a kai to wannan kala ɗin ba za ta hana yin amfani da tufafi din ba za ka yi sallanka da tufafin za ka yi duk abin da ainihin kaga za ka iya yi da shi wato wato abin da ake nufi kenan a tsarki ya tsarkaka wannan tufafin naka akwai tsarki a kai ganin kala kurin ba yana nufin cewa wannan kalar za ta zama akwai najasa ba ne matukan an tsarkake an cire duk najasa din daga kai kurin kala ce ta saura to kala wannan ba matsala ba ce bisa fatoyin da ainihin malamai suka bijiro da ita aka wannan fage insha Allah to ga wata tambaya ita kuma dangane da abin da ya shafi wacce tambaya kenan yawwa abin da ya shafi mage musamman gashin mage akan kayan mai sallah ko kuma a jikinsa yake cewa tare da fatan kuna lafiya a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu tambaya ta ita ce cewa dangane da mu'amala da mage shin mage najasa ce ko ba najasa ba ce to kuma yaya idan mutum ya yi sallah tare da ainihin gashin mage a jikin rigarsa ta sallah din ko kuma a jikin jikinsa ya je ya yi sallah yaya sallarsa take to anan abin da yake mai muhimmanci dai a dunkule shine cewa ita magi a kan kanta ba jisa ba ce saboda haka za ka iya rike magi za ka iya kama ta amma dai ba najasa ba ce abin da yake najasa shine misali kashinta najasa ne ko fitsarinta duk wannan su najasa ne saboda haka in ya taba maka jiki ko ya taba maka wani tufafinka dole sai ka tsarkake wannan najasa ne to dangane kuma da gashinta abinda malamai suka ba da fatuwa shine matukar mutum ya yi sallah a jikin tufafinsa na sallah din akwai gashin mage ko kuma a jikinsa shi kansa mai sallah din ya duba ya ga akwai gashin mage to fa abin da suke cewa shine sallarsa ta ɓaci to hikima din wallahu alam da al'amari ne na fatawa na fikihu cewa gashin mage shi ba a so mutum ya sallah da shi a jikinsa ko kuma a ce mutum ya sallah da shi a jikin tufafinsa in mutum ya yi wannan bayan ya idar da sai ya gani cewa lalle a jikinsa ga gashin mage ko kuma a jikin tufafinsa akwai gashin mage to fa sallarsa ta ɓaci abin da zai yi a nan sai ya ƙoƙari ya gusar da wannan gashin daga jikinsa ko kuma ya gusar da gashin daga wannan tufafi nasa da yake akwai gashin maki a jiki in ya so sai je ya sake sallah kenan tunda wannan sallar ta ɓaci kenan bisa fatuwan da ainihin malamai suka bayar musamman wannan fatuwa din sai da khamenei hafizahullah a cikin al'amura na fatoyinsa sababbi ma musamman na waɗannan 'yan watanni da suka gabata wata ɗaya biyu uku da suka gushe wannan tana daga cikin fatoyinsa sababbi to muna fata ko da yake dai ga wata tambaya ta biyu eh, ta hudu da ta biyar to amma kuma gashi ana daga mana hannu ana cewa lokaci ya yi halinsa to ina ganin watakila za mu takaita da waɗannan tambayoyi guda uku sai mu haƙura da su insha Allah sai Allah ya kai mu shirin mu na gaba za mu kasance insha Allah mun zo da wasu tambayoyi din a nan nake cewa ku zama lafiya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma sai a karkare da shirin na duniyarmu a yau duniyarmu a yau.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 ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Naftali Bennett ya bayyana shirinsa na ware kuɗi har dalar Amurka biliyan ɗaya domin gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawan sahawiniya 'yan kaka gida a yankin Julan na ƙasar Siriya da aka mamaye da nufin janyo hankalin Yahudawan sahawiniya 'yan kaka gida dubu ashirin da uku da za su zauna a yankin zuwa nan da shekara ta dubu biyu da talatin a zaman da majalisar ministocin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ƙarƙashin jagorancin prime minister naftali benat ta gudanar na musamman a matsugunin yahudawan sahiniya 'yan kaka gida na mafu hamad da ke yankin julan na kasar siriya da aka mamaye ta zartar da shirinta na ƙara yawan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a yankin julan zuwa nan da shekara ta 2030 lamarin da ke karfafa shirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na ci gaba da mami yankunan ƙasar siriya da ƙarfin tsiya duk da rashin amincewar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya wannan shiri na firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett na gudanar da dubban gine-ginen gidaje domin faɗaɗa matsugunan yahudawan sahauniya 'yan kaka gida a yankin julan na kasar siriya na tsabar kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya tare da jaddada burinsa na janyo yahudawan sahauniya 'yan kaka gida dubu ashirin da uku domin zaunar da su a yankin na julan yana zuwa ne bayan shirin shirinsa na ƙara gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahauniya 'yan kaka gida a yankin gabar yamma da kogin jordan mallakin falasdinawa da aka mamaye kuma wannan shiri na firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett yana samun cikakken goyon bayan ministan shari'ar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gideon sa'ar mai dauke da aƙidar samar da babbar kasar isra'ila ta hanyar mami yankunan kasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya yankin julan da aka fi sani da tuddan jolan yana kudancin kogin yarmouk ne daga arewacin jabal al-sheikh kuma yana makwabtaka da gabashin yankin hauran da shi kuma ke makwabtaka da yankunan da suke gefen birnin damascus fadar mulkin kasar syria kamar yadda yankin julan yake kallon tafkin tibaris kuma yana makwabtaka da babban kwarin holan wanda babban fili ne na kiwo kamar yadda garin anitara shine babba mafi girma a yankin julan wanda ke nisan kilomita 50 daga yammacin birnin su fadar mulkin kasar ta siriya tarihin gina julan da rayuwar al'umma cikinsa ya samo asali ne tun a zamanin kan'aniyun kuma al'umma ta ci gaba da wanzuwa a yankin har zuwa lokacin da yahudawan sahayuniya suka yi dirar mikiya kan yankin a shekara ta 1967 tare da mamaye shi asalin mazaunan yankin julan zuriyar larabawa ne da suka shahara da kiwon dabbobi a wuraren kiwo na yankin julan da wajensa tun a shekara ta 1878 an san yankin julan da ingantattun gine-gine da kwanciyar hankali a lokacin mulkin usmaniya kuma dubban 'yan kabilar sharkas da ake kira da sakashiyon suka yi hijira zuwa yankin hakanan 'yan kabilar turkiman da yurok baya ga ci gaba da kwararar kabilar larabawa zuwa yankin musamman domin kiwo a farkon rabin karni na ashirin hakanan tun daga shekara ta 1948 yawan jama'ar yankin julan ya karu tare da fadada a fagen gine-gine musamman bayan zuwan falasɗinawa 'yan gudun hijira zuwa yankin kamar yadda yankin ya zama filin daga sakamakon matakan kalubalantar yahudawan sahiniya 'yan kaka gida A ranar tara ga watan Yunin shekara ta 1967, sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun samu nasarar mame yankin Julan, amma sojojin gwamnatin Siriya sun samu nasarar kwato wani yanki daga yankin Julan da ya kai girman kilomita murabba'i 684 a wani gumurzu da bangarorin biyu suka yi a su a watan Oktoban shekara ta 1973. Sai dai sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun sake kwace ce yankin daga hannun sojojin gwamnatin siriya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da gangan ta bayyana hakikanin girman yankunan julan da tamami da ya kai girman kashi uku cikin hudu da za a kwatanta da cewa ya kai kilomita murabba'i dubu ɗaya da ɗari takwas kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take kokarin canza fasalin yankin da shafe duk wata alamar larabci a yankin musamman kin bayyana yawan adadin larabawan yankin duk da cewa akwai ƙididdigan da ke bayyana cewa larabawan yankin julan da aka mamaye sun kai 138 kafin mamaye yankin da ƙarfi bayan tilastawa al'ummar julan barin muhallinsu a matsayin 'yan gudun hijira waɗanda suka rage ba su wuce 6,369 ba inda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya ta bayyana cewa al'ummar julan sun ɗauki matakin gudun hijira ne bisa raɗin kansu kuma duk da haka a yanzu sun kai mutane dubu ashirin da bakwai da suke rayuwa a ƙauyuka shida na yankin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kori mafi yawan mazauna yankin julan waɗanda suke zaune a ƙauyuka 131 kuma sun mallaki gonakin noma 112 ta hanyar yin lugudan wuta ta sama tsawon kwanaki uku inda bama-bamai suka tarwatsa su tare da kashe da dama daga cikinsu sannan bayan kimanin watanni biyu da ƙaddamar da hare-haren wuce gona da irin wasu jama'a sun sake dawowa muhallinsu ƙarƙashin mulkin kama karyar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gami da ya kafa musu wasu tsauraran dokoki na hana zirga-zirga da rashin fitowa daga gidajensu jama'ar da suka nemi mafaka a gonaki a lokacin da jiragen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke da gudan wuta kan gidajensu bayan tsagaita buɗe wuta an hana su dawowa gidajen nasu inda dokar soji ta zo cewa an hana shiga ƙauyuka ɗari da biyar kuma dukkanin yankunan da gonakin jama'a sun zame sansanin soji da aka hana shiga cikinsu sakamakon haka al'ummar julan suka ƙauracewa ƙauyukan su da gonayensu har ila yau haramtacciyar kasar isra'ila ta kafa sansanin soji a yankin julan musamman a yankin sansanin soji da ke jabal al-sheikh yankin da ya kai girman mita 2,223 kamar yadda ta kafa sansanin soji mai karfi a yankin kudancin julan a matsayin barazana ga gwamnatin siriya tun a ranar 14 ga watan yulin shekara ta 1967 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida a yankunan julan da ta mamaye kuma ta fara gine gine ne makonni biyar kacal da kawo ƙarshen yakin ta da bangaren gwamnatin siriya sannan wasu gungun matasan yahudawan sahiyoniya mazauna yankin kibbutz sun kwararo zuwa tsohon sansanin sojin siriya da ke ƙauyen alika kamar yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta samar da wani sansanin kiwon garken shanu a yankunan julan masu tsiro sannan a kusa da sansanin aka samar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahuniya 'yan kaka gida da ake kira da marom julan mai dauke da gidaje da yahudawan sahuniya 'yan kaka gida 27 da suke rayuwa a ciki a watan maris na shekara ta 1968 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ba da umarnin soji kan mame cibiyoyin samar da ruwa a yankin inda ta kwace mabubbugar ruwa kimanin 100 tare da gina wasu tabkokin ruwa na zamani guda 40 inda take tana da ruwan sama na kusan mita murabba'i miliyan 100 baya ga koramai domin bar ruwa ga lambunan yahudawan sahuniya 'yan kaka gida da suke rayuwa a matsugunan da aka gina musu hakanan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta haƙa wasu manyan rijiyoyi bakwai na zamani don amfani da su wajen janye ruwan kasar yankin julan inda take aikewa da ruwan kashi talatin cikin ɗari zuwa haramtacciyar kasar isra'ila kowace shekara har zuwa shekara ta 1972 inda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta tsaurara ikonta kan yankin jula da ta mamaye ta hanyar dokar soji inda a wannan lokaci aka gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida goma sha biyar sannan a watan oktoban shekara ta 1973 bayan kawo ƙarshen yakin watan oktoba tsakanin ƙasar masar da haramtacciyar ƙasar isra'ila game da cin mai yarjejeniyar ta buɗe wuta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kafa wata majalisar yanki mai kula da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiwiniya a yankin julan wannan ita ce farkon majalisa da aka kafa domin samar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiwiniya 'yan kaka gida a yankunan larabawa da aka mamaye a shekara ta 1974 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki matakin dawowa gwamnatin siriya da wani yankin kasar ta da ta mamaye da ya kai girman kilomita murabba'i 60 da ya hada da birnin kune tara da yankunan garin gami da ƙauyen arrafit karkashin yarjejeniyar dakatar da batun buɗe wuta a tsakanin su kamar yadda har zuwa yanzu akwai dokar hana shiga wasu yankunan da suke makwabtaka da yankunan da aka cimma yarjejeniya kansu sai dai da izini na na musamman a shekara ta 1976 gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta samar da matsugunin yahudawan Sahuniya 'yan kaka gida mafi girma a yankin jula mai suna Katzrin. gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila dai ta yi gaban kanta wajen halatta wa kanta yankin jula na ƙasar siriya da ta mamaye inda a ranar 14 ga watan disamban shekara ta 1981 majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi dokar mallaka yankin tuddan julan ga haram haramtacciyar kasar isra'ila sai dai dokar ta fuskanci mai da martani daga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda ya fitar da ƙuduri mai lamba 497 ranar 17 ga watan disamba na wannan shekara yana mai bayyana dokar majalisar dokokin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan tuddan jolan a matsayar batacciya kuma ba ta da halacci a fuskar doka tare da neman majalisar da ta hanzarta janye wannan dokar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara daga farko har zuwa ƙarshe. sai da kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. thank you